Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da ɗan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashin Gumel. shugaban amurka joe biden ya sake nanata alwashin ci gaba da zama a afghanistan har zuwa lokacin da za a kwashe dukkan amurkawan da ke son barin kasar da kuma 'yan afghanistan da suka sadaukar da rayuwarsu wajen yi wa gwamnatin amurka aiki a lokacin rikicin duk wani ba amurka da ke son dawowa gida za mu dawo da ku gida kada ku yi kuskure wannan haɗari ne yana da haɗari ga sojojinmu ana gudanar da shi cikin mawuyacin hali in ji biden tare da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris da sakataren gwamnati anthony blinken a fadar white house biden ya kuma ce gwamnatinsa za ta yi duk abin da za mu iya don fitar da 'yan uwanmu na afghanistan abokan hulɗa da 'yan afghanistan waɗanda za a iya kai wa hari sojojin amurka sun kwashe mutane 5,700 daga filin jirgin sama na hamid karzai da ke kabul a cikin awanni 24 da suka gabata in ji shugaban jiya juma'a da dubu goma sha uku tun ranar goma sha hudu ga watan agusta a ranar asabar kafin 'yan taliban su shiga kabul ya ce jimlar mutane dubu goma sha takwas a kwashe tun daga karshen watan yuli jiya juma'a hukumar lafiya ta duniya who ta yi kira ga kwararru na kasa da kasa da su yi aiki a sabon rukunin masu ba da shawara da aka tsara don sa ido da bin diddigin asalin cutar coronavirus da ke sake yaduwa game da binciken asalin cutar da take haifar da covid-19 a cikin sanarwar da ta fitar a shafin ta yanar gizo hukumar who ta ambaci cututtuka masu hatsari kamar cutar numfashi ta gabas da tsakiya da zaɓin lasa da cututtukan zaɓin cizon sauro marburg da ebola tare da coronavirus a matsayin misalai na bayyananniyar buƙatar sa ido mai ƙarfi da matakan farko don ƙoƙarin ganowa da sauran rage cututtukan da ke tasowa. hukumar who ta ce wannan sabuwar kungiya wacce aka sani da kungiyar ba da shawarwari na kimiyyar cututtuka masu yaduwa sago za ta kuma ba hukumar who duk binciken kimiyya da fasaha da ake samu daga bincike a duniya akan asalin cutar coronavirus kungiyar ta ce tana neman jami'ai 25 da ke da kwarewa da suka dace don neman zama mamba a sabo kungiyar kafin ranar goma ga watan satumba. Birtaniya da Amurka sun sanya takunkumi jiya Juma'a kan mutanen da suka ce jami'an leƙen asirin Rasha ne da ke da alhakin gubar da aka saka wa mai sukar gwamnatin Rasha Alexei Navalny shekara guda da ta gabata. Ƙasashen biyu sun saka wa wasu 'yan Rasha bakwai takunkumi sannan suka fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka gargaɗi Rasha kan makamai masu guba. Amurka ta sanya wani takunkumi na daban kan wasu maza biyu da cibiyoyin rasha guda hudu da ta ce suna da hannu a binciken makamai masu guba ko abin da ta bayyana a matsayin yunkurin kisan gilla kan navalny an garzaya da navalny jamus don neman magani bayan da aka saka masa guba a siberia a ranar 20 ga watan agusta shekarar 2020 abinda kwararru masana na yammaci suka kammala shine kwararren makamai masu guba ne na soja suka kai harin moscow ta yi watsi da sakamakon binciken su kuma ta zargi kasashen yamma da neman bata mata suna labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya juma'a sarkin malaysia ya da ismail sadur yakub a matsayin sabon firaministan kasar inda ya mayar da wani memba na jam'iyyar united malays national da cin hanci da rashawa ta mamaye ta zuwa babban aiki shekaru uku bayan da 'yan malaysia suka fitar da ita daga mulki. sarki sultan abdullah sultan ahmad sha ya ce ismail sabri ya samu goyon bayan wakilai 114 daga cikin 220 da ke zaune a majalisar wakilai ya maye gurbin muhyiddin yasin wanda ya yi aiki a matsayin mataimakin firaminista kuma wanda ya yi murabus ranar litinin bayan ya yarda cewa ya rasa mafi rinjayen magoya baya a majalisar Sarki ya naɗa Muhyiddin a matsayin Firaminista a watan Fabrairu shekarar 2020 kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba rahoton kungiyar Human Rights Watch wanda ke ji hankali dangane da tarzoma da ke ci gaba da a yammacin kasar Nijar wato inda take kan iyaka da kasashen Mali da Burkina Faso sakamakon aika-aika na masu ikirarin jihadi. madalla wakilinmu a birnin niyame suleiman Momeni barma ya yi dubi bisa wannan rahoto inda kuma ya tattauna da masu ruwa da tsaki kan abin da rahoton ya kunsa da kuma halin da ake ciki a halin yanzu Wannan sabon rahoto da ke fayyace halin kuncin da fararen kula suka tsinci kansu ciki ya biyo bayan wani rangadin da kungiyar Human Rights Watch ta ce ta gudanar a nan nishar daga ranar 23 ga watan Yuni zuwa 4 ga watan Yuli inda jami'anta suka ji ta bakin mutane akalla 44 waɗanda ganau ne a game da aika-aikar 'yan ta'adda sai wasu mutane goma sha shida na daban da suka hada da shugabannin al'ummomin kabilun Fulani da bugashe da zabarmawa da jami'an hukuma da jami'an kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam kafin daga bisani kungiyar ta sake jin bayanai daga wasu mutane biyar ta wayar telefon a watan yulin da ya gabata amadu haruna maiga shine shugaban kungiyar kare muradun al'ummar yankin tilaberi takardar nan da suka hidda mun karanta shi mun ga akwai abubuwa da yawa mai imanci da suka sa ba su nan a niger amma duk abinda ake yi suna da labari ba su bace ba gaskiya ne suka faɗi da farkon wannan shekara janvier kenan zuwa yau abinda aka yi mutane civil da aka kashe allah kadai ya san iyaka sai in tuna a janvier wata na fari na wannan shekara a ini guda nan kasan zarmaganda an kashe mutum dari da biyu dari da biyu bayan wannan allah kadai ya san mutane jihar da tilberi mutane da aka kashe don ka abin da suka yi gaskiya ne kuma muna so irin wannan su da a can su yi wannan aiki mutane su gane ba Nijar kadai ba fasko can kasashen waje akwai wasu mutane a matsayin su in sun hidda wannan takarda kowa da kowa sai su amince suke gaskiya ne suna ji ana zance sun ce bari dai mu zo mu da kanmu mu ji mu gani halin da mutane na suke abinda mu muke fadi ba su yarda ba can kasashe waje mutane sun kawo irin wannan labaru kuma sun ga gaskiya ne abinda ake yi a nan kasar niger jihar tawa jihar tilaberi su ne suka sa bisa wannan takarda Ƙungiyar ta ce akalla hare-hare tara ne aka kai a tsawon watanni shida na shekarar 2021 a jihohin Tilaberi da Tawa iyakar Nijar da kasashen Mali da Burkina Faso yankin da tun a 2019 kungiyoyin ta'addanci masu alaka da kungiyar IS ko al ke kai farmaki ba a kan jami'an tsaro da fararen hula inda suke karkashe mutane a gidajensu ko a kan hanyar tafiya da bakin rijiya har ma da gonaki yayin da suka kona makarantun boko da majami'u da dama tare da tilastawa jama'a halartar wa'azin da suke shiryawa abinda nasiru saidu na kungiyar voa de sanvoa ke ganinsa a matsayin wata farfagandin jan hankalin kasashen duniya wannan hare-hare da suka kai malakwaloli ko coci suna son su tabbatar sama mutane kamar suna da wata aƙida wadda ka kyamar duk wani abu wanda ya shahi ilimi na turawa ko kuma abu wanda ya shahi abun da ba shi da wani tushe a cikin musulunci a wadda suka son su wallafa ma duniya ko kuma mutanen da suka kai ma wani hari su yarda da cewa haka. alhali in ka diba ai aƙidodinsu ko ayyukansu sun saba ma wannan abu da suka son su tallata ma duniya domin mi wannan motuna da suka kai hari da su ai ilimi na kimiyya na bature ya yi su wannan bindigogi da suka halbe mutane da su ilimi na kimiyya na bature ya yi shi waɗannan abubuwa da suka amfani na rahoto na leƙen asiri na sojoji ko na wasu mutane waɗanda a cikin garuruwa zamani duka ilimi na bature ya yi su ilimi na eh, lokaci ya yi shi kenan takamaimai idan ka kyamar abu ko kana kyama shi kenan ka kai amfani da wani abu wanda wannan abun ko wannan ilimi ya sarrafa don haka a gani na abu ne wata aƙida ce suke talla wadda a kowuya mutane su yarda da takamaimai ita ce domin abu ne na yaudara kawai ba abu ne wanda hankali ka ɗauka a cikin tahiya ta yanzu na biyu suna son idan sun tarwatsa ilimi to ka san duk duniya kasar da aka son a tarwatsa ko ana son a tarwatsa al'umma ilimin ta aka tarwatsa idan sun tarwatsa ilimi suka hana a yi boko suka hana yara su ilimi waɗannan yaran in suka girma za su amfani da jahilcin nasu su karasa su cikin waɗannan hanyoyi da suke domin mutum in yi ilimi ba zai yarda ba ya shiga cikin irin wannan hanyoyi na ta'addanci. Kisan gillar da aka yi wa wasu bugaje kimanin 170 lokacin da suke ban ruwa a bakin rijiyar wani ƙauyen gundumar tiliyar jihar Tawa a ranar 21 ga watan Maris da harin da ya yi sanadin mutuwar zabarmawa 200 a ƙauyukan Cuma Bangu da Zarum Dare na jihar Tilaberi a ranar 2 ga watan Janairu na nunin yadda abubuwa suka tsananta a yammacin niger in ji Human Rights Watch to amma wasu na ganin rashin bayar da bayanan asarar rayukan jami'an tsaron da wannan yaƙi ya haddasa ya rage sahihancin wannan rahoto mai shari'a akan sha'anin tsaro alkasim abdurrahman na da irin wannan ra'ayi babu inda rahoton yake magana jikita da, da rasa rayuka na sojoji na ƙasashe masu yaƙi da ta'addanci wanda suke cikin wannan barazana na hari to kaga babu adalci ko kaɗan in ma ba a hankali ba akwai wata niyya ta ɓoye ta karya gwiwa ko karya lagon sojoji da ke wannan yakin da ta'addanci. Ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa ta bukaci bangarorin da ke yaƙi a Nijar su mutunta yarjejeniyar Geneva ta 1949 da dukkan sauran ƙa'idodin yaƙi da duniya ta aminta da su waɗanda suka haramta farwa fararen kula da dukiyoyinsu ko musguna musu haka kuma wajibi ne a mutunta 'yancin fursunonin yaƙi yayin da ta tunatar da hukumomin Nijar cewa wajibi ne su baiwa jama'ar ƙasar tsaro. Kama lacca ta sarkin kurame zuwa ga taro na makafi don ku bayan da za a yi su su ji bayan da za a yi kuma su su gani abubuwan da ake wadi saboda dokokin ma da suke magana a girmama su ba su yarda da su ba ba yaƙi ba ne conventional wanda na ƙasa da ƙasa busa bisa ƙa'idodi da sauransu ba shi ba ne wannan ta'addanci ne ake kashin al'umma ne ake kashin killa aksar lokuta wasu mutanen da ake zargin an kama ko an kashe su bisa fage ne ake kama su kuma ana zargin su da da takara wajen ba makiya abokan gaba eh, shawarwari da kwarmataya musu bayanai. Baya ga kisan bayan Allah kore bisashe da cinnawa rumbuna wuta da ma garuruwa baki daya na daga cikin abubuwan da suka zama wa 'yan bindiga sabuwar al'ada a yankin yammacin Nijar a halin yanzu duk da matakan tsaron da kasar ke cewa ta dauka da haɗin gwiwar wasu kasashe makwabta da aminai. Muna so a kowane lokaci su hiddo irin wannan eh, takarda mutane su gani gari zuwa gari mutane da suka akase dabbobi da aka tayi da su duk wannan rumbuna da aka toye an toye abincin mutane yanzu minene mutane za su yi don mu dai mu amince da wannan takarda. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke birnin Niyami a jamhuriyar Nijar, Sule Mumini Barma da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sai ni Hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barka da saduwa da ku a cikin shirin haɗin gwiwan tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da tashan Alfa Radio mai suna da dangari sunana Abdulmugis Idi Kotoko. a cikin shirinmu na yau za mu tattaunawa ne tare da sarkin zango na jihar ashanti sultan umar faruk to jama'a ku biyo mu asannu don jin yadda tattaunawar mu ta kaya zango ne da aka fara kafawa cikin kumashi shine tsohon ranin kura an yi zango daga zangon tuni an yi zangon madugu amma inda muka tashi muka iske shine zangon na ranin kura yana nan cikin birnin kumashi ba wannan zangon nan kuma na ji a takaice an zama shekaru masu yawa domin na ji iyaye da kakanni da suka shigo nan kasar in ka koma bayan ka duba ka za su samu wurin shekara ɗari biyar ke yanzu ka mun kafa ma tubalin bikin wannan an fara ana na ana yi kadan kaɗan an kamin mu zo mu gama mu yi babban bikin baki ɗaya a tarihin ce ka duba hausawa sun jima cikin wannan ƙasa kwarai-kwarai kuma nan unguwan da ake ce maranin kura lokacin dokan daji ne ba kowa zai iya zama ba don sun zo lokacin shi a nuna musu can gaba inda ya zama na ba a yi yawa wurin ba wurin kuma akwai kuraye wurin da waɗansu dabbobi to shi da sun ganin sai su gudu to shi abin da ya sa wurin har ila ya saura ba wani kabila da ke wurin shi ya mu musulmai ko kuma hausawa. ka iya ka nuna shekarun da aka kafa kuma su wa suka kafa wannan zango. eh zango dai wanda kamar kan da na faɗi da farko ne zango dai na ƙasan ghana baki ɗaya hausawa suka kafa don ka koma ma ka duba kalma zango ai hausa saboda hausawa su kafa zango a ghana baki daya wani kabilu suka fi yawa eh, wanda muke magana kan shiga kamar yalwa da ramin kura hausawa suka fi yawa su ne ke da yawa cikin anguwan kwarai da gaske sarakunan zango ma da aka yi zuwa yau an yi sarakuna ɗaya ɗaya wurin goma sha bakwai kamin an yi sarakuna wurin goma sha shida ni ne na sha bakwai ko martaba zai iya karanto mana sunayensu eh kwarai kuwa da farko dai ina jin an yi sarkin zango madugu ya yi sarauta alif takwas da saba'in shi kuma bayan shi aka yi sarkin zango malam tuni shi ma ya sarauta dubu da da tamanin sa'an aka yi sarkin zango mamman mai gida shi ma ya yi sarautar zango 1896 bayan shi ne turawa suka zo za su zo suka zo kuma da sojoji daga Najeriya sojoji da suka zo da shi kuma duka Hausawa ne suka zo suna son su yaƙi a shanti kamin su zo sun samu labari akwai Hausawa nan kasar abin da suka zo da Hausawa ke saboda communication tsakanin su yi sauki suka zo suka yi kuma suka dace da suka dace ne lokacin kuma babban birnin kasan ghana kekusu suna wurin sai suka zo suka sauke sarkin da ke kai da suka nada sabon sarki shine malam gardi an nada shi 1900 shekara biyu kawai ya yi ba ya mutu kansa sarauta ba shi da kan shi ya nema a koma da shi baraksin soja don ya fi jin daɗin wani shi ne limamin soja ya koma wurin aka zo aka naɗa malam mai gida shi ma an naɗa shi alif ɗari tara da uku ya yi shekara biyu kan kujera bayan shi ne aka zo aka naɗa malam usman mai kumashi abin da yasa ake cewa mai kumashi don shi ne wanda ya jima kan sarauta ya fi kowa ya yi shekara goma sha hudu ya hau alif dari tara da biyar allah ya kiransa alif dari tara da sha tara a shekara goma sha hudu kenan bayan shi aka zo aka yi malam sallau an naɗa shi alif dari tara da sha tara wani sarauta ya yi ƙarfi sosai ba irin na malam sallau ba ko lokacin ko su 'yan ƙasan ma a da kanshi suna karkashin shi domin lokacin turawa sun ba shi tuta an ba shi tuta da akwai tutan gaban fadan munga to da za a gyara titi ne aka fi da shi ina cikin gwada kuma akwai tuta yana da kuma daman yin mutum shari'a ya sa shi sarka amma bai wuce wata shida wata shida yake iya sa mutum sarka amma in ya fi haka nan shari'a je da shi kan wurin kuma su masu abin da. Tumar martaba me ya bambanta nan unguwar ramin kura da sauran unguwannin zangon. Abin da ya bambanta unguwar ramin kura da sauran zangonnai akwai sana'o'i da yawa da ake alfahari da shi cikin garin nan kuma shi a lokacin shine kamar lokacin da aka kafa wannan unguwar ramin kura ina jin mayanka ma da ake harkan sayar da dabbobi nan unguwan yake sa'an nan matinka na sutura na hausawa nan ake yi sa'an akwai kuma 'yan koli masu sayar da kayan kayan dabbobi kamar fatan dabbobi da waɗansu ababen dabba duka unguwarsu sarauta ko ramin kura na da wani take da aka sani ko wani waka da aka sani da shi eh to waka dai ina jin ba shi amma tarihin ramin kura da kada ana cewa ramin kura ai ka san ramin kura ba kowa ke iya shiga ba dalilin da yasa ake cewa ramin kura yanda hausawa suka zo suka mamaye wurin su daga su shi su shi yasa suka sa wurin ramin kura wani irin kalubale ake fuskanta eh, kalubale da ake fuskanta dai a nan kasan ghana kamar ta mu hausawa Eh, shine har yanzu waɗansu na duban mu kamar baki a ghana kuma mu ba baki ba ne domin kundin tsarin mulkin ghana ya kawo duk kai da aka haife ka kafin lokacin da ghana ta samu 'yanci a ƙasar nan kai ka zama ɗan ghana dole ne wannan to mu ko yawancin an haife mu ma tun ba ghana tun ana gulkus aka haife mu amma har ila yau kamar ni haka dai ba mai isa yawa ce min ni ba ne to amma akwai waɗansu mu da suka je wani wurin yin wani takarda ko na abu ana tuhuman su haka nan saboda shi muna son gwamnati ya duba wannan abu a gyara muna shi a san mu ma mutanen Ghana ne kamar yadda kowa yake domin ni haka da nake maganan ga kakana ya fito Najeriya a Katsina ya zo nan ya zauna ya da mata da ɗan shi ɗaya ya auri kuma mutumiyar gana aka haifi babana babana kuma ya auri mutumiyar gana aka haifi ne don ni ina nan ga mahaifiyata bagwanja ne babana ba haushe saboda an ce min ni ba ganiyan ba ne eh kuma gane kuma in ka koma tarihin gane uwa ake bi tun da umma na babban jari ma dan gane amma wa'yan suna nan har ila yau suna ruwan mu baki saboda shi gwamnati muke so ne kokarin ya taka mu wannan abu biriki inda mu duka zamu zauna lafiya lanawa hausawa suna kowa kamar cewa ana musu bambanci in suka je yin wasu takardu na gana a matsayinka na sarkin zango shin kana da wannan labari in kana da shi wani mataki ka dauka game da lamarin Ya eh, kan wannan magana ma mun taba kai kara wurin tsohon shugaban kasa ya ce ya duba ya muna kuma nan har ila yau ne ba kuma maga kuma sabon shugaban kasa ya zo to ina kira gare shi tun da lokacin shiga shi ya muna ministry na zango to ya kamata ya duba in dai mu ba ganiyar su bane mu baki ne nan ai ba a yi muna ministry tunda an muna ministry ba a tabbatar da mu kuma ganiyar ne kamar yadda kowa ya to masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma wani sabon mako za mu kawo muku sabon shiri yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen hausa na muryan amurka da na tashan alfa radio abdul mugis idi kwatakwane ke sallama da ku daga birnin kumasi a kasance lafiya to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.